Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 15 ga watan Satumba shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa hukumar kididdiga ta kasar ghana ta ce an samu hawa-hawan farashin kayayyaki a watan satumba a watan agusta wanda ya kai kashi 33.9 a cikin ɗari alkaluma mafi yawa a cikin shekaru 21 kana 'yan kasar niger kuma sun fara bayyana damuwa akan cewa 'yan siyasa suna haɗin baki tsakanin masu mulki da 'yan adawa don su ci karinsu ba babbaka lamarin da zai yi mummunan tasiri akan talakawan ƙasar. kamar kowane daren ranar alhamis yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda za a gudanar da zabukan najeriya da ke tafe wanda zainab babaji ta haɗa mana akwai kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga baballe da kanin da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe shugaban kasar rasha vladimir putin ya faɗa yau alhamis cewa ya fahimci cewa kasar Sin tana da tambayoyi da damuwa game da yakin Moscow a Ukraine yayin da yake tattaunawa da shugaban kasar Sin Xi Jinping. Kasar Sin ta fito fili ta ɗauki matakin ba ruwan kan mamayar Rasha na tsawon watanni bakwai kamar yadda shi ya bayyana cewa Daya daga cikin manyan muhimman ka'idojin harkokin waje na Beijing shine cewa ya kamata kasashe su mutunta iyakokin juna. A cikin jawabin da aka watsa ta gidan talabijin a farkon tattaunawar su a samarkand putin ya shaida wa shi cewa muna matukar girmama daidaiton matsayin abokananmu na kasar sin dangane da rikicin ukraine mun fahimci tambayoyinku da damuwarku kan wannan batu kuma a yayin taron mu na yau ba shakka za mu fayyace dukkan waɗannan dalla-dalla tawagar masu aikin ceto na kasar jordan sun sake ciro wata gawa daga baraguzan ginin da ya ruguje a babban birnin kasar lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka mutu sakamakon lamarin zuwa goma har yanzu ba san abin da ya janyo rugujewar ginin benin mai hawa huda a man a farkon makon nan ba mutane goma suka jikkata tawagogin masu bincike sun yi ta neman waɗanda suka tsira kuma a laraba sun ceto wani jariri ba dai san adadin mutanen da har yanzu ba a gansu ba kakakin hukumar tsaro ta jama'a ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ya kai goma tare da gano gawa a yau alhamis hukumomin kasar sun tuhumi mutane uku da laifuka da dama da suka hada da haddasa mutuwa da kuma lahani a rugujewar ginin labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya faɗa da sanyin safiyar yau alhamis cewa manyan kamfanonin jiragen ƙasa da ƙungiyoyin ma'aikata sun cimma wata kwarya ƙwaryar matsaya kan kyautata albashi da inganta yanayin aiki da nufin dakile yajin aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. Wannan nasara ce ga dubun dubatar ma'aikatan jirgin ƙasa da suka yi aiki tukuru lokacin annoba don tabbatar da cewa iyalai da al'ummomin Amurka sun sami isar da abin da ya samu ci gaba a cikin waɗannan shekaru masu wahala in ji Biden. Sakataren kwadago Matthew Walsh ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yarjejeniyar ta zo ne bayan tattaunawar sa'o'i ashirin da aka shafe ana tattaunawa tsakanin kamfanonin jiragen kasa da kungiyoyin kwadago. Walsh ya ce yarjejeniyar ta daidaita bukatun ma'aikata, kasuwanci da tattalin arzikin mu Walsh ya ce tsarin layin dogonmu na da muhimmanci na samar da kayayyakinmu, kuma katsiwa zai yi mummunan tasiri ga masana'antu, matafiya da iyalai a faɗin ƙasar. Wani jami'in kasar Armenia ya faɗa jiya Laraba cewa Armenia da Azerbaijan sun cimma tsagaita buɗe wuta bayan da suka zargi juna kan rikicin da ya ɓarke a kan iyakarsu. Armen Gregorian, sakataren kwamitin tsaro na kasar Armenia, ya faɗa a wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ta fara aiki. Kawo yanzu dai babu wani bayani daga Azerbaijan game da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. A yau Alhamis ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna lamarin a zaman da ƙasar Armenia ta bukata. Ma'aikatar tsaron ƙasar Armenia ta faɗa jiya Laraba cewa sojojin ƙasar Azerbaijan sun harba jiragen yaƙi marasa matuƙa a hanyar wurin shakatawa na garin jermuk na ƙasar Armenia cikin dare inda suka sake yin lugudan wuta da manyan bindigogi da kuma harsasai da safe tare da kai hari a jermuk da ƙauyen Berin Shorza. a halin da ake ciki kuma rundunar sojojin azerbaijan ta yi zargin cewa dakarun armenia sun yi lugudan wuta kan mabuyarsu a yankunan kalbajar da lachin na ƙasar azerbaijan kusa da yankin nagorno-karabakh na 'yan awari shugaban ukraine vladimir zelensky ya karbi bakuncin shugaban hukumar tarayyar turai ursul bandalin domin tattaunawa a yau alhamis a kebe da bandaliyan ta ce zai hada da tattalin arzikinmu da jama'ar mu kusa yayin da ukraine ke ci gaba da samun shiga ukraine ta nemi shiga kungiyar tarayyar turai a ƙarshen watan fabrairun da ya gabata labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla hukumar kididdiga ta kasar ghana wato ghana statistical service kenan ta sanar da samun hawa-hawan farashin kayayyaki a watan agustan bana wanda ya kai kashi 33.9 cikin 100 wato adadi mafi yawa a cikin shekaru 21 kudin sufuri da kayan abinci da wutar lantarki su ne ke kan gaba a cikin jerin abubuwan da suka haifar da tashin farashin kayayyakin wakilin murya amurka a birnin kumasi hamza adam ya isa birnin ya isa babbar kasuwan kumasi inda ya hada mana wannan rahoto Aisha, kasuwar yanzu da yanzu da ya bata sam kayan da yanzu da yana da tsada sosai don farko kuma yawan mun kundo kai ya kace shi kamar 1.5 amma yanzu kundon na 4 million. Suna na Adiza, na sere tankwa Farko ke farkon na uh, roba 250 ne 600 koke-koken wasu al'umma kenan a nan babban kasuwan birnin kumasi hakan na zuwa ne biyo bayan hukuma na kididdiga ta kasa ta ghana statistical service ta bayyana cewar hawan farashin kayayyaki a wata na august din wannan shekarar 2022 ya kai kashi 33.9 wani adadi kenan mafi yawa cikin shekara da. daya ji professor enim 233.9% for the month of august 2022 to sai dai a nasa jawabi mai sharhi bisa harkan tattalin arziki a nan kasar ghana Dr. Najib Ibn Hassan ya bayyana cewar na daga cikin wasu abubuwan da suka haifar da wannan matsala ita ce wasu harajai da gwamnati ta bullo da su da yake ganin in aka goge yiwuwar za a iya samun sauki na matsalan hahawan farashin kayayyaki a kasar. Gwamnati ya dogara kan haraji na saboda yana famin zai iya ya tattara dukiyar da zai taimaka maka za so shi ya rasa na zai yi kunda ya kamata ya shigo hannun shi ba wani kunda ya ta karya karya ba so shi ya dogara kan haraji shine tax kuma tax nan kuma indirect tax mutu indirect tax shine tax da ake sama kaya ko an import kaya kaya ko waje zai shigo cikin kasan a sa mai tax ko kuma kayan da aka yi kuma cikin kasa kuma a sa mai tax to wannan tax ga dukan gannan me me company ko me me sana'anta wannan tax nan ka dibiya mishi zai shift ne zai biya ma wato amfani da kaya to wanga shine musiban da ke haddaban ainihin ganiya masharahanta suna ganin cewa tattalin arzikin kasar Ghana na bukatar da a ringa karban haraji kamar da yadda wasu manya-manyan kasashen duniya kamar su Birtaniya gaba da za mu ga gimshikin tattalin arzikin su shine haraji da ake karba. Kai kuma kana batun eh, haraji da yake wa al'umma wa hasatan masu eh, yin kayayyaki da waɗanda suke shigowa da kayayyaki a nan kasar Ghana. Ba ka ganin cewa eh, wannan mataki in gwamnati za ta rage zai haifar da cikas sosai a kokarin da ake na neman tabbatar da shawo kan wannan matsala. Na kai batun kamar tax, tax na da amfani shi ne a kuma gwamnati shi duba cikin taxes ne ke na ai taxes suna da yawa. Shi duba wani ne zai dora mayan kasa da zai kawo cikas wani cikin ya dora mayan kasa zai kawo musiba sa'annan kuma gama kuma ya taimaka ma Masu masana'anta na kasa misali kamar wurin masu noman abinci da masu wurin poultry farm da wasu abubuwa ka ni so shi irin wannan area nan ya taimaka in ka duba inflation ganin ka duba dukan nan da yawan kan food ne na dai samu tuntubar daya daga cikin jami'ai masu magana da yawun gwamnatin jam'iyyar NPP mai mulki a yau Abubakar Alhassan ina maganan ga all measures da gwamnati ya du doki ya make sure sassauci ya zo ma talakan kasar nan gwamnati ina jin early this month da ma'aikata suka nemi don wani goron da za ta taimaka musu kola gwamnati ya tabbatar ba inda kudin da fitowa mu ne talakawan saboda shi kamar dai ka rage sawo ne ka kara fadin na make sure gwamnati kuma ba dai na kai sai haka ba after monday kuma gwamnati shi ya fito da wani kuma mashasin da dai talaka dai ji sauki Gana dai na daga cikin kasashe da ke ci gaba da fuskantar matsala na tattalin arziki abinda ya sa gwamnatin ta tinkari asusun ba da lamunin kasa da kasa domin neman ceto Hamza Adam, muryar Amurka a babbar kasuwan Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam daga birnin Kumasi. Ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar da ma wasu 'yan kasar suna zarge 'yan siyasa na bangare 'yan adawa da ma masu mulki da haɗin baki don su cikarinsu ba babbaka wani lamarin da zai yi mummunan tasiri a kan rayuwar talakawa. Wakilinmu Haruna Mamman Bako ya shirya mana rahoto akan haka. Mako guda bayan kammala zaman taron majalisar sasanta 'yan siyasar jamhuriyar Nijar da Firaminista Uhumudu Muhammadu ya jagoranci bikin budewa ana iya cewa ya bar baya da kura domin 'yan kasar da dama ne da kungiyoyin fararen hula suka ce sun gano alamun wani haɗin kai tsakanin 'yan adawa da masu iko domin tafiyar da harakokin kasar abinda zai kare akan talakawan kasar domin 'yan siyasar na son su ci karensu babu babbaka su yi sussuka ɗaka shi ɗaka a babu mai tsawata wa wani ko da an yi wata gaza a cikin tafiyar mulkin ƙasar in ji habibu mummuni ɗaya daga cikin membobin ƙungiyoyin fararen hular ƙasar da ya yi fatali da cewar da 'yan adawa suka yi jim kaɗan bayan bikin buɗe taron na cndp na suna son suma su ba da tasu gudunmuwa domin samun mahita ga matsalar tsaron ƙasar. to in sun ce tsaro na zasu sun ce sun a kama tsaro kakana zasu su tsaro ba su yi kakana zasu su san ke wuri kaza akwai matsala ko ko su san in sun ka sun kawai magana a su. kungiyoyin fararen hula suna cewa kenan ku son kuka to a zamna kullun zaman doya da manja tsakanin yan adawa da masu mulki a Ba ai demokarasi anti opposition opposition ba harara ce ba ka tsaya bisa ka'idar ka ga abin da ka so ga abin da wancan gayi wanda bai kamata ba ka tare ai consider dialogue da aka hitowa da suka zuwa suna za su baran baran ko ne sauran shi ne kawo to haka nan suka taimaka consider dialogue abin da duk ya karme mutane ka shine an hito sun mumbu kumun ana iya cewa wannan shine ja hankali yan kasa wacce baka magana za a yi tunda su baka bukata su su game na a game a ceci talaka yanzu sun samu yanda za su yi Allah sa sun game kanun su ko ko sun kirkiro su game kanun su to wane bayani za su yi muna ai nan talaka za su gane in gaskiya ne to ai muna bayani a ce ai ga abin da muka niyan mu muku babu magana ko dai shiru an kalli an karuhe ta wadin da suka jaya ai to aka yi tawadi wanga shi magana wanga shi magana yanzu da ya zama to ta eh, su ta suka daka shi kalaka kenan ba wani bayani za a yi muku ku kuka da kanku ku talaka sai dai adawar sun yi watsi da wannan zargin da ake yi musu na cewa sun ga kaji da adawan ne kuma ruwa ya riga ya kare madan kada ne shi yasa suke neman shiri da gwamnatin ƙasar da ma amincewa da shiga majalisar sasantawar 'yan siyasar sai ndp in ji isa mare na modan lumana ta hamma amadu masu adawa mun gaji da mi da adawa maganin mi gaji aka adawa tun da ita siyasa ita ke ita ba mutane abinci kwallon ba mutane abinci mutane su gane sai ta ba ita ci mutane ba sa'ad da babu tuni mutane gaci sa'ad da kwata kwata kwata babu siyasa iko sojana ya mutane su ɗauka iyali su rika da kanun su mu wanda kyan babu siyasa ayo ne wannan duk magana banza ta wannan yanzu ma duk abin da samu sun ka lalace ai sa kan siyasa ka dogara ga mutum sai yi maka kai baka dogara Allah ba duk sai mutane sun ka lalace yanzu ai kowa an ka ki ko jana suka ce bari ai ma hanya ke kuma hanyar ga ba mai ma ita da Allah a bangaren jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya dan baba mamman ni dan majalisar jihar Tawa kuma kakakin jam'iyyar a wannan yankin na cewa haƙƙin 'yan adawa ne a kira su a taron majalisar sasantawar 'yan siyasa hasali ba a cewar sa ko cikin ruwa kai rawa wanda bai ya son ka zai ce ka watsa masa ƙasa. wanga cacce ku ce mu dai sai mu ce alhamdulillah tun lokacin da muna da ba mu taɓa ƙin shiga magana zaɓe ba mu taɓa ƙin shiga ba kenan laciza kansu na shugabanni na jagorori na sun kai nazari sun ka gane in ba sun tahi ta inda za a dama da su ba ta hanyar zaɓen nan babu wata magana da za su koma yi to menene lahi su mutane in kana bita tasu kullum ba a ce an ci na ba kullum a ce an ci na da yan rinjaye ma da yan adawa ai kuwa jazin mi an na matsa musu mu can su ce mi an na matsa a ce a taho mun ce a haƙi na dai a kire su in sun taho to in ba su ba kuma haƙin su ne su kuma ce a da mutanen su ce don mi sun ka sun ka shiga su ku ba san duka tasirin zakkuwa a tattamna tare ba saboda wanda shi ce an cuci wani yan kasar sun zurawa yan siyasar na mujiya domin ganin wani mataki ne za su ɗauka koma da wace za su bullowa da zaran suka kammala tantamnawa tsakanin su game da tafiyar ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko lokaci ne da zainab babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan yadda hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta inec za ta shirya zaɓukan ƙasar a shekara mai zuwa Abu mafi muhimmanci da 'yan ƙasa za su yi a harkokin gudanarwa na gwamnati shine ta hanyar yin zaɓe. Zaɓe ne ke bai wa 'yan ƙasa damar zaƙulo mutanen da ransu ya kwanta da su, da fatar za su kawo musu ci gaban rayuwa. hukumar zaɓe ta tsara yadda za a gudanar da manyan zaɓuɓɓuka a baɗi a Najeriya, inda ta ce zaɓen shugaban ƙasa da majalisun tarayya za su gudana ne a ƙarshen watan Fabrairu, sai kuma zaɓen gwamnoni da majalisun jiha a yi shi a tsakiyar watan Maris duk a shekarar baɗi. Kusan dukkan jam'iyyun siyasar Najeriya sun fuskanci matsaloli daban-daban a lokutan zaben fidda gwani. Hakan ya sa na tambayi wani mai fafutukar samar wa 'yan adam su daga jihar Kano Masir Umar Kurugu ko yaya yake hasashen zaben na baɗi zai gudana? A iya shekaru na gaskiya ban taɓa ganin lokacin da zaɓe ya zo da rashin tabbas irin na shekara ta uku ba. Na farko dai a kasancewa gwamnatin APC ana ganin ta zo Allah ne ya kawo ta ba su ne masu ƙarfi ba da daga karshe suka zo suka yi karfi ya kwaɗaita wa mutane son mulki su yanzu sun ji daɗin mulkin sun gane yadda yake kuma ba sa son rabu da shi pdp da suka shafa shekara goma sha shida suna yi sun san daɗin abun kuma suna son ko ta wani hali bayan shekara takwas ɗin su masu sake dawowa akwai ƙananan jam'iyyu irin su nnpp wanda ake ce ma tad force akwai yanzu irin su labour party wanda suka fara yin karfi akwai adc na bangaren mogalu wanda dukkanin su zake ga mutane ne yanzu da suka fara tasowa to zai zamanto zaɓe ne wanda yake kamar za a ce na da kanin wani gudu ne na da kanin wani amma damuwar a nan shine idan har mahukunta ba su tsawatar ba sun sa ido kamar irin yadda buhari ya bada umarni a baya cewa duk wanda aka samu da akwatin zaɓe ya sata a harbe shi to idan ba a fito da irin wannan dokoki da tsare-tsare ba to gaskiya zaben zai iya zuwa da tashin tashina da tashin hankali ta inda kuma idan kasar nan ta fada cikin wata rigima misali yanzu a halin da ake ciki kana fama da banditiri a nan a kano a arewa maso yamma kana fama da burbushin boko haram a arewa maso gabas kana fama da fada tsakanin manoma da makiyaya a north central kana fama da ishu na ipop a south east da ragowar dai fitintunu gurare daban-daban to idan aka sake aka shigo lokacin zaɓe wanda dama lokaci ne da yake volatile moment lokaci ne da yake kiris ake jira kowa zuciyarsa a kusa take a wannan kadamin idan aka bari aka tashin hankali ya fara faruwa Allah kaɗai ya san inda za a tsaya saboda haka mu a matsayin na 'yan Najeriya wanda Najeriya ta fi mana muhimmanci akan samar da wani shugaba guda ɗaya dole ne mahukunta a yanzu su miƙe wato ba abu ne da zaka bari ka ce bari kawai dan yi magana kaɗan ba a su miki samar da tsari kuma su yi hukunci ga wanda suka fara nuna alamun yin tashin hankali duk da irin kwazo da mata ke yi wajen harkokin zaɓe hukumar ƙididdiga ta statista ta ruwaito cewa mata 29 ne kaɗai suka sami kujeru a majalisar dattawa da na wakilai a zaben shekara ta 2019 inda maza 440 ke majalisun biyu Madam Asabe Moses Joshua da aka fi sani da Asabe Gunzan ta ce ta yi shekaru 20 tana siyasa amma har yanzu bata samu sa'a ba. E na nemi takara yanzu shekaru na waje 20 kenan fa na neman zabe na neman zabe 2002 na neman zabe 2007 na neman zabe 2013 na sake neman zabe a wannan karo 2000 22 this is 20 years exactly na nemi house of assembly karo nan na bayan nan su house of assembly na ta nema ina gogawa cikin siyasa kin samu tikitin tsayawa eh to gaskiya ni na one man gang thing ne fa nike nike neman zaben da kaina ni kadai nike ba wani ke sponsorin ina ba to amma ba a baki tikitin cewa ki tsaya ba kenan mu a local government muna da district guda uku kuma cikin district guda uku nan mu a district mun yi mutanen bacci district sun kawo kuka cewa taimaka bar musu karasa na AD shi yasa na ja baya sai dan goya musu baya Allah ya sa su ci zabin nan kuma su tuna da talakawa domin kuma su tuna so mu ba wai muna zuwa neman zabe don ko wani abin duniya ne yake damun mu ba musamman mace na gya miki na ce in mace in ta samu shigan ta samu abu a hannu ina tabbatar miki duk makwabta da ita da yaya da miji kai ko miji ma baya aikin komai ma za ta sa wando da komai da komai mata da suna rufe mazan su asiri ba za a sani ne ba a faɗa ne kawai amma in suna da shi ina tabbatar miki kamar yadda na sha ji yara suna ce uba ko sarki ne uwa tafi da wanda yake ce da ubansa ya samu kuɗi gara uwar shi tana da kuɗi yaran sun ga muhimmanci kenan a mace ta samu kuɗi definitely kowa zai samu abinci ya ce sha A wasu lokatai akan samu tashin hankali yayin gudanar da zaɓe, walau saboda son zuciya, rashin adalci, ƙyashi da dai sauransu. Waɗanda suka fi shiga haɗari a lokacin zaɓe su ne na ƙasassu da mata da yara. Musa Yusuf Abdullahi da ke jagorantar kungiyar nakasassu a Jos ya ce tuni suka fara faɗakar da al'umma a gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Gaskiya zaɓuɓɓuka a baya ma sun zama damuwa balantana wannan da tun daga sharar fage mun ga ƙalubalen da yake tunkaro mu da shi daban ne. To wannan shi yasa tun yanzu aka ce mai ɗaki shi yasa inda yake mai yoyo muka fara ƙoƙarin wayar ma da al'ummar mu ta masu bukata musamman kai da ma waɗanda kuma ba su da bukata ta musamman dan za ki samu mu in kana da ma bukata ta musamman din kamar ma wanda ba shi da shi ne saboda me ai a familin ka aka samu kai kadai ne kana da yan uwa da iyaye da suke nan kalau to idan muka haɗa kanmu muna haɗa da wayannan yan uwan namu mu ce to kun ga fa ga yanayi da yake kusantowa kuma idan tarzoma ta tashi mune a baya dan kuna da kafafuwan da za ku iya guduwa ko idanun da za ku ga hanya ku hau katanga ku gudu mu ba mu da shi to wannan shi yasa muke zama da ɗarɗar mu yi ƙoƙarin wayar ma da al'umma kai cewa zama lafiya shi ya fi zama ɗan sarki don da rayuwa ba abin da ya kai rayuwar ɗan adam daraja a duniya ko me kai yau idan ba kai ta zama ba kai to zaman lafiyan shi ne abin da ya fi cancanta To a baya an samu tashin hankali a lokacin zaɓuɓɓuka ku masu bukata ta musamman waɗanne hatsarurruka kuke shiga idan aka samu irin wannan tashi-tashin hankula. Gaskiya zan iya ce miki abin kaito ne don akwai a lokata da dama in na tuna akwai wani memban mu da yake da matsala ta ji wato kurmani da ya shiga irin hadari irin na rikice-rikice. hakan nan akwai lokaci da aka zo aka ba da umarnin cewa kar a ga wani sibiliyan wanda ba soja ba ya wuce nan shi kuma ikon allah ya dawo baya ji bai san an ba wance yana ce mai ya koma baya shi kuma yana kokarin ya nunar da hannun shi fa baya ji fa bai gane me yake faɗa ba kafin ki ji sai harbi to kin ga wannan abun takaici ne a ce kai ba kai ka tada fitina ba kuma sanadin rashin ji da Allah dora ma da ba kai ka dora ma kanka ba an ce har an rasa rayuwa kin ga abun takaici ne sosai jami'an tsaro na da gagarumin gudunmawa wajen tabbatar da an gudanar da zaɓe ba tare da samun tashin hankali ba Mr. Ayuba Gora tsohon jami'in ɗan sanda ne a Najeriya ya ce haƙƙin jami'an tsaro ne su bi doka don ɗora jama'a a turbar bin doka. Aikin jami'an tsaro suna nan da ɗan dama because su ya kamata su nasu lokacin zabe ya zo za su shirya kansu domin su je filin zabe a su kuma tabbatar cewa an yi da'a an kiyaye doka an bi ka'idodi domin akwai dokoki wadda an riga an sarrafa domin yin zabe to idan su suka kiyaye dokan jama'a ma za su iya kiyaye dokan kuma ba za su yadda jama'a su yi cunkoso a wurin da zai zo kawo tashin hankali ba. To amma a wani lokaci saɓanin haka sai ka ga su wayannan jami'an tsaro maimakon a ce sun gudanar da aikin su na tabbatar da cewa an bi doka da oda sai ka ga kaman kusan za a ce su suke karya wannan doka me yasa ake samun haka? Mm, to yanayin rayuwar kasan ne ya kasance haka da ba haka bane domin da da farko jami'in tsaro in ya fita zuwa aiki ya riga ya san ba zai dawo gida ba kuma daga ofis ma akan ba su abin da zai taimake su. idan an ba su wannan din kaga ba zai je sa tunani akan na waje ba ba kudade ake ba su ana ba su irin wani abincin gwangwami haka nan kamar su shinkafa eh, in form of jollof mm. da kuma su sardine da su corn beef wadda za su tafi da shi so that in ya ji kishi ko ya ji yingwa zai koma gefe guda ya ci abincinsa ya dawo ya fuskanci aikinsa to yanzu wannan abubuwan ba su nan uniform din ma da suna sa ma yanzu yawancin su sayan shi suke da kuɗi in ka ga dan sanda ya fita da kyau to kuɗinsa ne ya fitar da shi haka amma ba wai gwamnati ne ta bashi ba to wannan ya sa kowa ya samu kansa cikin saka mai wuya yayin da lokutan zaɓuɓɓukan ke ƙara karatowa kowa dai na da gudunmuwar da zai bayar na tabbatar da an yi zaɓe sahihi kuma ba tare da an zubar da jini ko lalata dukiya ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tuma Dalla a gaishe ki yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mai saurare barkanmu da saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa a akwatunan rediyon ku a daidai wannan lokaci cikin shirin namu za ku ji tattaunawa da ne da ahmed sani toro tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa a najeriya game da cece kucin da yake faruwa a fagen siyasar neman shugabancin hukumar kwallo a najeriya da suka hada hadda batun neman kujerar shugabancin hukumar ya dawo arewa yawan mutanen da suke neman kujerar shugabancin a yanzu da sauran abubuwa majibancin hakan amma dai da farko zan kawo muku jerin sunayen kasashen da suka yi fice a fagen taka leda kamar yadda hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta bayyana har ila yau za ku ji sunayen kasashen afirka da matsayinsu a fagen buga kwallo a duniya na ɗaya brazil na biyu belgium na uku argentina faransa ita ce ta hudu ingila ta biyar sai spaniya ta shida kasar italiya ta bakwai sai kasar netherlands ta takwas kasar portugal ita ce ta zo na tara a yayin da kasar denmark ta zo matsayin ta goma a kasashen afirka kuwa hukumar fifa ta ce kasar senegal ita ce ta sha takwas a fagen ta maula a duniya sai morocco ta ashirin da biyu tunisia ita ce ta talatin yayin da najeriya ta talatin da daya kamaru ta talatin da takwas sai kasar masar ta arba'in sai kuma algeria ta 41 yanzu kam ga ahmed sani toro da bayanin siyasar samarwa hukumar wasan kwallo a najeriya shugabanni batu dai hukumar wasan kwallon kafa ta najeriya ta rasa kwamiti na zaɓe kuma kwamitin zaɓe sun riga sun fito da sunan da mutanen da suka yi fom mutane guda guda goma sha ɗaya ka tabbatar cewa yanzu za su yi takara na shugaban ne kenan saboda haka ba bar wannan batun cewa arewa ne ko kuma kudu ne ko za a samu wannan wanda zai zama shugaba ba shi ne yadda halin da ake ciki yawa to akwai batun da ake ce an rushe league management committee din nan to san maganan hukuma ce ta kwararru wanda ake ce na kwallon kafa wanda ake ce league kamar professional league lokacin da aka fito da wannan ah, abu a alif dari tara da casa'in an bi naɗa kwamiti wanda mai karfi a wannan lokacin wanda shugaban ƙasa ya naɗa wanda ni ne sabon sakatar babban sakatar da na farko daga wanda ake ce a digiri 11 wannan digiri 11 din shi ya ba da dama aka kawo wannan wasa na kwararru a najeriya hmm. to ana tafiya kan tafiya kasan aka zo aka canja ta koma ah, da wani suna yanzu kuma kusan lokacin da aka mai da ita ta zama ta je ta yi rijista ta corporate address wanda suke rijista ɗin kamfanoni. Da wannan ne kuma nake cewa Abdulwahab Muhammad waya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ta gaida Abdulwahab yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Alhamis cewa ya fahimci cewa kasar Sin tana da tambayoyi da damuwa game da yakin Moscow a Ukraine yayin da yake tattauna da shugaban kasar sin shi jinping kasar sin ta fito fili ta dauki matakin yan ba ruwan mu kan mamayar rasha na tsawon watanni bakwai kamar yadda shi ya bayyana cewa daya daga cikin manyan muhimman ka'idojin harkokin waje na beijing shine cewa ya kamata kasashe su mutunta iyakokin juna tawagar masu aikin ceto na kasar jordan sun sake ciro wata gawa daga baraguzan ginin da ya ruguje a babban birnin kasar lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka mutu sakamakon lamarin zuwa goma har yanzu ba san abin da ya janyo rugujewar ginin benin mai hawa huda a man a farkon makon nan ba mutane goma suka jikkata tawagogin masu bincike sun yi ta neman waɗanda suka tsira kuma ajiya laraba sun ceto wani jariri ba dai san adadin mutanen da har yanzu ba a gansu ba da masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe za ku je abokan aiki mu dauke da wani sabbin shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan dare mr cedric baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasu amin sun amin salamu alaikum